بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه. يدرسمنا na 23 darasi na 23 a cikin nuzhatun na yau kuma 11 ga watan jumadal ula a 1427 wanda ya dace da bakwai ga watan 6 kenan 2006 a yau maimaita wancan darasin zami na al-mursal al-jali da al-mursal al-khafi da kuma at-tadlis na'am zami eh a cikin kismu salis nan amma bayan nan thumma inna as-saqta min al-isnad thumma inna as-saqta min al-isnad daga nan zamu tashi yaya ake samun yankewa a cikin isnadi wani irin nau'i nawa nawa muke da shi na yankewa a cikin isnadi الحافظ يقول ثم إن السقط من الإسناد قد يكون ya yace wani lokaci yankewa da ake samu a cikin isnadi yakan zamanto bayyananne ma'anar bayyananne ya ma'anar bayyananne wato kowa zai iya gane shi baya buƙatar sai ka tumbatsa da ilimin hadith sannan za ka gane shi يحصل fi في معرفته kowa zai iya sanin wannan wato ana samun ishtirak a cikin saninsa ana samun tarayya wato babban malami na hadith da wanda ma ba babban malami ba duk zai iya ganewa a likaunin rawi matsalan lam yu'asir man rawa anhu saboda shi mai riwaya a cikin wannan isnadin bai yi zamani da wanda ya riwaya daga gare shi ba wato ba a samu abin da ake ce ma al-mu'asara al-mu'asara wato zamani bai hada su ba a cikin tabaqat da muka sani na wanda suke riwaya muna da tabaqat sahaba ko sannan tabaqatu tabi'in sannan tabi'u tabi'in sannan taba'ul atba sannan tabau atba'il atba wa hakaza to a cikin wayannan tabaqat din a ina ne wanne ne babu mu'asara a cikin su wanda irsal din wanda sabt din zai zamanto jali yankewa zai zamanto bayyananne wa zai ba da misali na misali tsakanin sahabi da tabi'u tabi'in wannan babu mu'asara tsakaninsu ko ba haka ba domin idan da sun yi mu'asara inda muta inda inda rawin yayi yayi rayuwa tare da sahabbai sai ya zama to tabi'i inda at-tabi'i shine wanda ya ya samu liqa'i tare da sahabi ko da guda ɗaya ne saboda kan aka samu mu'asara zamani ya hada su ko da ba a samu liqa'i ba eh, wannan zai zama to kan cewar an ce masa ya to wato in aka samu mu'asara sarfin ba zai to jali ba an gane kamar riwayar malik daga abu huraira ko riwayar malik daga ibnu umar wannan babu mu'asara tsakaninsu ah, ya kunu khafiyan ko kuma yankewa a cikin isnadi din zai iya zamantowa khafiyan boyayye fala yudrikuhu illa al-a'immatu al-huzzaq yadda babu wanda yake gane shi sai manyan limamai manyan malamai al-huzzaq masu kaifin hankali al-muttali'una ala turuq al-hadith wa ilal asani wanda suke masana da turuq hadith wato asani din hadith riwayoyi daban-daban na hadisi wa ilal asani da kuma illolin asani ma'anar illa wato asbab din da suke sanya isnadin da zahirinsa zai zamanto ingantacce ne amma ya zamanto ba ingantacce ba wannan duk sifar a imma din ne kaga dole ne su zamanto manyan malamai sannan kuma masu kaifin masu basira masu kaifin hankali sannan kuma su zamanto masu tarin masu tara riwaya masu yawa ba wai kawai sun san ilimin ba sun sun fahimce shi ba kawai sun fahimce shi ba a'a sun yi tafiye-tafiye sun tattara turqul hadith to wa'annan sune suke iya suke gane wannan a khafi wato yankewa da ake da take boyayya a cikin isnadi fal awwal na farko yace wa huwa al-wadih shine bayyanannen saqtun bayyanannen yankewa bi adami talaqi ana gane shi da rashin haɗuwa bainar rawi wa shaykhihi babu liƙa'i tsakanin almajiri da malamin babu liqa'i tsakaninsu to wannan a abin nan kaunihi lam yudrik asrahu ko dai adamun liƙa yaya ake samunsa zai zama to ɗayan biyu ne bi kaunihi lam yudrik asrahu saboda bai riski zamanin sa ba itlaqan eh? bai riski zamanin sa ba kamar imam malik bai riski zamanin sahabbai ba aw adrakahu lakinnahuma lam yajtami'a ko kuma ya riski zamanin amma ba su haɗu ba kamar yadda na ba ku misalin abu huraira da hassan basri sun yi zamani amma ba su haɗu ba saboda lokacin da ya tafi basra shi kuma hassan al-basri ya taho madina da hassan al-basri ya koma basra shi kuma abu huraira ya dawo madina saboda ka suka hannun riga ba su haɗu ba kaga sun samu mu'asara tunda hassan al-basri ya ruwaito daga ya ruwaito hadisi daga wanda yake ya riga ma abu huraira mutuwa amma bai riski abu huraira ba duk da sun yi zamani tare walaysat lahu minhu ijazatun wala wijada kuma babu ijaza gare shi shi rawin babu ijaza daga shehinsa me ce ma'anar ijaza na'am alqatu eh, wato al'izinu bin riwaya ba da izini ai riwaya malami ya ba ma ɗalibinsa izinin ya riwaya daga gare shi in ka ce na baka wannan ta zamanto munawala kenan tare da ijaza munawala shine malami ya bada littafin in munawala tare da ijaza ya bada littafin ya ce irwi hadal kitaba anni munawala mujarrada min al ijaza kuma kawai ya baka littafin bai baka izinin riwaya ba to haka ana samun ijaza ba tare da munawala ba yace littafi na da na ruwai hadisai na da na ruwaito daga malami na wane na jaza maka na baka izinin kai riwayar su daga gare ni wijada fa mece ce wijada na nasir ka tsinci littafin ka tsinta ko ka ci gadon littafin ba tare da ka ji littafin daga wajen malamin ba ba tare da kuma ka sami ijaza daga wajensa ba littafin kawai ya zo hannunka kamar mutum kamar ɗa ya ci gadon hadisan da ubansa ya ruwaito daga malamansa amma ba tare da cewa ɗan nan ya zauna gaban malaminsa ya malamin ya karanta masa waɗannan hadisan ba kuma uban nasa bai yi masa ijaza kan ya ruwayar waɗannan hadisai ba to wannan ita ce alwijada kamar yadda ya faru da maharamata bin bukair da hadisansa na mahaifinsa bukair ibn abdullahi ibn al-ashaj abin da ya sa alhafi da ya wannan togajiyar saboda waɗansu daga cikin malamai suna ganin in aka samu wijada an samu ittisal a cikin isnadi tunda ana maganar giɓi ne ko asar to wannan aka samu wijada ko in aka samu wijada tana kore abin asatu min al-isnad yanzu kaga kamar hadisan makramatu bin bukair suna nan a cikin sahih muslim imam muslim ya ruwaito su da su yana ganin su muttasila duk da yake kuma bittifaq makramatu bin bukair hadisansa daga mahaifinsa wijada ne ba sama'a bane to wa min thamma uhtija ila tarikh wa min thamma uhtija ila tarikh thamma dinnan ta'udu ila madha ga me wannan thamma din take komawa na'am na'am adamul liqa da adamul mu'asara saboda kasancewar wannan wato ya zamanto rawi bai yi zamani da malaminsa ba ko kuma ya yi zamanin amma ba su haɗu ba saboda wannan larurar da ila tarih ake buƙatar a san tarihi don da haka ne za a san wayannan abubuwan guda biyu da haka ne za a san ba a samu mu'asara ba da haka ne kuma za a san an samu mu'asara amma ba a samu liqa'i ba saboda haka in aka ce maka menene muhimmancin sanin tarihi ga masu neman ga masu ilimin hadith ga masu ilimin hadith me za ka ce jawabinka na'am ahsan da wani kuma shi dai nan hafiz guda biyu ya kawo amma la ba aka bi ziyada inda ziyada a kawo fa'ida ce na'am sai ta fuskar tarihi eh, sai to anya wannan ba za a ce tarihi mujarradan zai iya sanya ka san wannan ba wannan jam'u turuk ne sai ka tara turuqul riwaya sai ka tara riwayoyin hadisi zaka san wannan cewar sun yi zamani tare sun haɗu amma babu bai ji hadisi daga wajensa wannan mujarradu tarih ba lalle ya nuna maka wannan ba sai jam turuq na ta tarih tarih ba ta yaya zai nuna maka haka eh to eh to haka ne amma su abin da suke nufi da tarih a nan wajen kwanan wata din da hawadis da suke faruwa a shekara ta kaza abu kaza ya faru a shekara ta kaza abu kaza ya faru ka gani amma kamar sanin halin mutum wannan ba ba lalle ya zama tukan cewa tarihi su za su nuna wannan ba na'am Eh to eh to ai shi din ne to me me amfanin sanin wannan da ka san tabakar cewa wannan tabakar za yake wannan kuma ga tarihin mutuwarsa ai shi ne tarihi me amfanin wannan sanin tarihi shi din ne wato dan a samu yanda dai hafiz din ya faɗa da sanin tarihi shine zaka iya sanin al-idrak wal abin nan a wal mu'asara wal lokaci kuma zaka iya cewa al-idrak wal liqa wal luqi walliqa ko walluqiya dukkanin su a wani lokaci suna kawo su ce mu'asara ko su ce idrak mutaradifan sannan kuma alliqa shi kuma daban ne wani lokaci suna ce malliqa da sama duk ne amma akwai bambanci kamar yadda a wancan darasin na nuna mu to wannan shine ya sanya kana da wani wata fa'idar na'am amma kuma da akwai an an shekarar da shi wanda ya bayar ya je garin kuma iya da ya karba a wannan shekarar za idan aka samu <coughs> za a duba tarihi a wannan shekarar da ya je karbo wannan hadisan ko ta da shi a za a ga suna kowa da eh to gaskiya ne waɗansu waɗansu a ah, daƙa'iƙul ilal ana sanin su ta tarih duk da yake misalin da ka kawo a misalin da ka kawo ba zai ba ba abin nan ba lallai ya zama tokan ta haka za a sani ba alal misali wato kamar yayi riwayar waɗansu hadisai a gari kaza shi kuma bai haɗu da wannan malamin a wannan garin ba saboda haka bai ruwaito da ya ruwaito ba wa'annan hadisan ya ruwaito ba saboda haka an san cewa kenan ba a nan garin ya ji ba hmm? to amma kaga wannan ba zai iya kore cewa ya ji hadisan ba dan tayi ya haddu shi a wani garin amma nan akwai fa'idar sanin tarihi ina ganin abin da kake so ka nuna shine cewa akwai waɗansu da qa'id na ilal da da tarihi za a gane su wanda yake haka ne kamar kasancewar alal misali a shekarar da alal misali lokacin da ma'amar ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadith ma'amar ibn rashid al-azdi da ya tafi ƙasar basra lokacin da ya je ziyarar mahaifiyarsa bai tafi da littattafansa ba saboda haka duk waɗanda suka riwayar hadisai a wajensa mutanen basra da suka riwayar hadisai a wajensa hadisansu ba su da inganci kamar hadisan waɗanda suka riwayar hadisai a wajensa a ƙasarsa ta yaman don a yaman yana zaune tare da littattafansa an gane to kamar irin wannan kaga tarih shine ya bayyana wannan tarih shine ya bayyana wannan cewar ma'amar lokacin da ya je can duk da yake wani lokaci ba wai lai ka same shi a cikin littafin ilal yawanci suke faɗan wannan wanda yake a fi'ilan haka aka samu amma wannan abu ne wanda yake na tarih wanda yake malaman hadisi za su iya amfani da shi wajen gano waɗansu illoli na hadisi to kun ga dan saboda wannan ne saboda muhimmancin tarihi ya zamanto farkon waɗanda suka yi rubutu kan tarihi malaman hadisi ne su ne farkon waɗanda suka kula da rayuwar masu riwayar hadisi yaushe aka haife su a ina aka haife su suwa suka haɗu da su suwaye malamansu suwaye almajiransu wa'in garuruwa suka je a wace shekara suka je wa'in garuruwa yaushe suka yi hajji a wannan shekarar da suka yi hajji dawa dawa da waye ya yi hajji a wace shekara suka mutu a ina suka mutu shi yasa kaga ya zamanto cewar malaman hadith su suka su ne farkon wanda suka soma rubutun tarihi Ali ibn al-Madini yana da littafin tarihi ɗaya daga cikin malaman Bukhari yana daga cikin farkon wanda suka rubutu a cikin tarihi Ali ibn al-Madini ya mutu a shekara ta ɗari biyu da uku saboda haka kaga rubutun sa ma kenan tun kafin addinin musulunci ya cika shekara ɗari biyu ya rubutun sa haka ibnu abi haitama eh, ibnu abi haitama ahmad ibnu zuhair ibnu harb shi ma yana littafin sa at-tarikh haka ibnu ma'in yana da littafi at-tarikh riwayoyi daban-daban ibnu ma'in yana daga cikin shi ma tabakar malaman imam imam al-bukhari tunda daga cikin sa'o'in ali ibn al-madini ne malaman hadith su suka fara talifi akan tarihi ga wannan ma umar ibn shabba shi ya rubuta tarihul madina shi mana daga cikin malaman hadith wanda ya mutu shi ma shekara 200 da ina jin ko 34 ne shi ma dai yana daga cikin abin nan a magabata don haka saboda wannan ne yasa tun lokaci tun wuri malaman hadith suka fara bincike akan tarihin mutane sannan aka zo aka samu imamul bukhari ya zo ya rubuta littafin sa at-tarikh wanda at-tarikh na imamul bukhari ya fitar ya fitar da shi kusan sau wajen uku ya fitar da fitarwa ta farko isdarul awwal edition na farko sannan ya waɗansu gyare-gyare ya sake fitar da shi sannan ya sake gyare-gyare ya sake fitar da shi shi imamul bukhari shine yake cewa babu wani rawi da yake cikin wannan littafin wanda suke ruwat din da ke cikin ruwat din da ke cikin at-tarikh al-kabir sun fi dubu arba'in ce babu wani rawi da ke cikin wannan littafin face na san wace shekara aka haife shi wace shekara ya mutu a ina aka haife shi a ina ya mutu dawa dawa ya haɗu da shi da kuma na kuma san na kuma san hadisan da ya ruwaito duk da yake dan wani lokaci a wani a wani daga cikin masu riwaya dan dan abu dan kankani kawai zai dan gutsura mata amma ba wai da abin da ya sani akan wannan rawin ba kenan ba wai da abin da ya sani ba kenan akan wannan rawin akwai tarihul kabir a maktabar muntada ta tsorai akwai wanda ya taba a maktabar triple it fa ma nabil kuna da shi yanzu ku taba ganin a tarihul kabir ba kenan na a dorayi ko a legal eh eh to ai na gida ne wannan muna neman maktaba amma inda akwai a maktaba amma sai in ba ku in ce kowa ina son ya je ya karanta abin da zai iya karanta wani cikin tarihin kabir ya zo min da abin da dan wani abu da ya karanta wata fa'ida da ya samu a cikin tarihin kabir yana da kyau ku san wa'annan littattafai din ku gan su ma eh. ba ya zamanto kan cewa kar ku zamanto irin abin da imamu suyuti yake cewa akan akan wani da ya saci littafin sa yace bai taba gan yace na kawo fawaid da bai taba ganin su ba wala fil manam ko a mafarki bai taba ganin su ba yaje ya dauko daga cikin littafin sa ya kawo to kar ya zamanto cewa a ce ku dinga kawo wata fa'ida da ke cikin tarihul a tarihul kabir na bukhari wanda wanda yake ba ku gani ba ko a mafarki kun dai ji ne kawai ana faɗa wanda dai suka samu samu su dan yi mutsala a kansa to kun gane muhimmancin ilimin tarihi ko ga malaman hadisi me yasa dukkan abu dukkan wani fanni na ilimi da malaman hadisi suka fitar da shi duk domin su ma su hidima ne ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su gano cewa wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba muhimmancin sanin tarihi a wajen malaman hadisi yana komawa ya zuwa ga wani sharaɗi ne daga cikin sharadin ingancin hadisi ittisalus sanad daga cikin sharaɗin ingancin hadisi ya zamanto isnaduhu muttasil ko to domin su tabbatar da wannan sharaɗin ilimi guda suka fitar fannin ilimi guda suka fitar shine ilimin tarihi suka yi rubuce-rubuce a ciki kuma daga cikin ilimin tarihi ɗin ma sai suka fitar da wani ilimi ilmul wafiyat ilimin shekarun da mutane suka mutu kowane rawi da kowane malami a wace shekara ya mutu shi kansa wannan suna da littafai da suka yi na wafayatul a'lam shekarun da wato masu riwayar hadisai suka mutu to kun ga wannan duk domin me dan a tabbatar da ittisalus sanad wayannan mutane Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi saboda yanda suka yi tsantseni wajen kiyaye mutuncin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da Khalid ibn Abdullahi al-Qasri ɗaya daga cikin kwamandojin musulmi ɗaya daga cikin umara kwamandojin musulmi a Khurasan wanda ya kashe Ja'ad ibn Dirham wanda ya soma maganar aqidar Jahmiya ranar sallah ya yanka shi ya ya ya musulmi ku je ku yi layya ni da Ja'ad ibn Dirham zan yi layya na yanka shi saboda ya bata addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka shi saboda sa da yi to an taba zuwa masa da wani zindiq an kama shi yana kirkira ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗansu a ne na zandaka yasa aka kashe yasa a kashe shi sai ya ce to ai in ma ka kashe ni hadisan da na kirkiro na ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubunnai ne suna nan a harsunan mutane suna ta faɗa yace wato barnar da kake tsammanin kayi magani ba kai magani ba na riga na yaɗa gubar a cikin al'umma to kaga wannan ita kanta shi ta kanta wata dabara ce ta kafin a kashe shi ya sake dasa wata gubar don ya sa mutane shakka ga hadisai ga baki ɗaya eh? kaga kowane hadisin aka sai ce ai watakila ma hadisin zindikin nan ne saboda haka sai zamanto ana shakka akan dukkan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to uh, jawabin Khalid uh, jawabin al-Amir Khalid bin Abdullahi al-Qasri gare shi ne sai yake cewa wallahi muna da malamai rabbaniyun irin su Abdullah ibn al-Mubarak da irin su Musa ibn Harun al-Hammal za su tattace waɗannan hadisan na ƙarya su yi watsi da su su tabbatar da ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam jawabin da ya masa kenan kaga ya tabbatar ma da mutane fiƙarsu ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alƙawarin Allah da yi na kan cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wannan kamar yanda wani dan shi'a ne daga cikin kai makayi shi'a na ba da dadewa ba ina jin a cikin zamanin nan ne ma suka yi wani littafi sabi'ina sahabi mukhtalaf sahabbai saba'in na ƙarya sahabbai saba'in na ƙarya suka kawo suka rubuta kuma sun yi ƙoƙari wai su ce za su je daga cikin tafan ahlus suna su furfutar da shubuhat don su tabbatar da cewa wannan sahabban na ƙarya ne to su manufarsu a cikin wannan ba wai su tabbatar cewa na ƙarya din bane a'a don su yi tashkiki kawai akan matsayin sahabbai sau da duk sahabin da ka ji hadisin sai ka ce ai watakila ma cikin saba'in cikin na watakila ma irin na ƙaryan ne eh, ko ba saba'in din ba in aka ce wato watakila guda abin nan guda ashirin su ne na ƙaryar kaga kowa za ka iya jaza masa ya zamanto cikin wannan ashirin din to yana yana ɗaya daga cikin abin nan kaidi amma kaga Allah ya sa abin nan kyawawan shugabanni da malamai masu tsoron Allah duk suka abin suka suka gano irin waɗannan kaidi da ake ma addinin musulunci suka bayyana shi to litadammunihi tahriri mawalidir ruwati wa wafayatihim saboda shi tarihi ya kunshi tantance lokacin haihuwar masu riwaya da lokacin mutuwarsu wa auqati talabihim da lokutan da suka tafi neman ilimi wartihalihim da lokutan da suka tafiye tafiyen na neman ilimi wa qad iftabaha aqwamun da'u ar-riwaya an shuyukhin zahara bit-tarihi kadhibu da'awahu waɗansu mutane sun kunyata idda'awar riwaya suka yi suka riya cewa sun yi riwaya an shuyukhin daga waɗansu malamai bahara bi tarih kadibu awahu tarihi sai ya tozarta su ya bayyana ƙaryar su ya bayyana ƙaryar da suka yi kamar a tambayi mutum ya zo ya ce yayi riwaya daga malami eh, sai ya zamanto cewa shekarar da aka haife shi malamin ya mutu da wajen shekara goma kafin ma a haife shi to kaga ta yaya za a gane su da tarihi tarihi shine zai bayyana su kuma an samu haka din waƙiya an samu haka to don haka ne shi yasa yake cewa min thamma uftija ila tarih dan haka ne aka buƙaci a san tarih to wannan mun gama da al-qismul awwal kenan ko al-inqita'ul jali al-inqita'ul jali shine wanda yake ba a samu al-mu'asara ba ba a samu al-liqa ba to amma a nan wajen kamar yadda nace muku a wancan darasin a a rashin samun liqa in aka samu mu'asara kuma aka samu liqa amma ba a samu liqa ba wannan baya daga cikin al-inqita'ul jali domin ba kowa ne zai iya gane shi ba ba kowa ne zai iya gane shi ba yanzu kamar misali a kamar misalin da muka bayar na Hassan al-Basri da Abu Huraira ai ba kowa ne zai iya gane shi ba musamman ka kun ga wannan hadith din a hadisin abi huraira idza qa'ada baina shu'abiha al-arba'a thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl wannan hadisin wadan hadisin abi huraira ne hasan al-basri ya ruwaito shi akwai waɗanda suka ruwaito shi daga qatada daga hasan al-basri daga abi huraira akwai wanda suka ruwaito shi a haka to amma riwayar bukhari ita ta sa wasita tsakanin su daga hasan al-basri da abu rafi da abu huraira to wanda ya san cewa abu huraira sun yi zamani da hasan al-basri yana ganin hadisi kamar wannan sai ce to ai kaga ma ai abin nan hasan al-basri abu huraira ai an samu muhasara saboda haka wannan a isnadi ne muttasif musamman a masabar imam muslim wannan ita ce masabar imam muslim cewa idan rawi suka yi zamani tare da malaminsa to in ya ruwaito bil an ana ya ruwaito anna an fulan na hadisinsa muttasili ko da ba a samu dalili akan cewa sun taba haduwa sau ɗaya ba shi ko imamul bukhari dole sai an samu waƙiya da take nuna sun taba haduwa tare ko a samu isnadi da yake cewa sami'tu ko yake cewa sa'altu sa'altu fulanan ko haddathani fulanu ko sami'tu fulana kaga wannan ya tabbatar an samu mushafaha ke ko ko kuma wanda zai nuna kan cewa laqitu fulanan aw hajjajtu ma'a fulani kaga an samu liqa to wannan yana daga cikin irin wannan rashin rashin ittisal saboda sababin rashin liqa'i baya daga cikin al-inqita'ul jali yana daga cikin al-inqita'ul khafi an fahimta to wannan shine abin da yake ya kamata a lura akwai daga cikin shurraha da suka yi istidrak ga hafid a kan wannan wanda yake shi kansa a cikin sauran a cikin sauran tufansa kusan abin da yake tabbatarwa din kenan a wal qismu thani wal qismu thani na me kenan eh, al qismu thani na me mun yi al qismu al awwal as-sab as-sab ay al inqita yankewa a cikin isnadi mun ce nau'i biyu ne akwai bayyananne akwai koyayye to qismu sani din shine koyayyen qismu thani na yankewa a cikin isnadi wa huwa al-khafi shine koyayye al-mudallas shi ake ce ma al-mudallas bi fathil lam wato hadisin da aka yi tadlisi a ciki summiya bidhalika wato ma'khudh min ad-dalas wa huwa wa huwa nur shamsi bi zalamin layl ana ce masa addala wato cakudar haske da duhu wato rashin bayyanarsa shi daren bai riga ya bayyana ga baki ɗaya ba ya rufe hasken kuma duhu ya so shigansa to shine ake ce masa addalas ake ce masa kuma alghabash dukkan suna daga cikin ma'anarsa tun miya me سمي بذلك ميسا أتكراو وانا حديث مدلس لكون الراوي لم يسمي من حدث عنه سبو دمي رواير بفتسونا وان دي جاء مسا حديث با وأوهم سماعه للحديث ya ya ba da wahami ya sanya mutane su ɗauka cewa ya ji hadith ɗin mimman lam yuhaddithu bihi daga wajen wanda bai ji shi daga wajensa ba sai kawai ya zo ya ce an fulan bayan kuma bai ji da wannan hadith din daga wajen fulan din ba an gane bai faɗi wanda ya ji shi daga wajensa ba amma mutanen da suka ji sai su ɗauka ya ji daga wajen wanda ya ambata ne bayan kuma shi wanda ya ambata din bai ji hadithin daga wajensa ba shine har na baku misalin a wanda suka yi zamani da malam abubakar gumi ya halarci darussansa amma mana abubakar gumi ya yi wata magana wanda bai ji daga wajensa ba ya ji daga wajen wani daga cikin almajiransa ne kamar malam lawan abubakar sai kawai da ya tashi riwaya sai ya ce malam abubakar gumi ya ce tunda an san ya yi riwaya daga abubakar gumi aka ga sai ya ɗauka, ya ji daga wajensa amma bai ce na ji daga wajen malam abubakar gumi yana cewa sai kawai ce malam abubakar gumi ya ce ko kuma ai daga malam abubakar gumi alhali ko shi ba daga wajen sai ya ji wannan hadith din ba to wannan shi yayi wa mutane tadlisi abinda bai ji ba abinda bai ji ba ya yawa ya sa mutane suka dauka ya ji to wannan kaga ba za ka iya gane in kaga an samu an samu rashin ittisal ko ba haka ba tunda bai faɗi wasitar da ya ji hadisin daga wajensa ba ya ji hadisin da wasita ne bai ji hadisin daga wajen malamin nasa da ya ambata ba da wasu ya ji bai faɗi kuma wasu ɗar ba ballantana mu san wannan wasu wasiɗar ingantacciya ce adala ce ko abin ko ba ta da adalci saboda ka kaga abinda ake guda na rashin ittisal yana samuwa a cikin hadisin da aka yi tadlis a ciki an gane to wannan shine alhadith almudallas wa ishtiqaquhu min at-tadlis min ad-dalas bit tahrik ana wato an ciro shi ma'anarsa ta luga daga ad-dalas wa huwa ikhtilafu dhalami bin nur shine wato eh, cakuduwar duhu da haske summiya bidhalika lishtirakihima fil khafa abinda yasa aka kira tadlis tadlis saboda kamar yanda in aka samu in aka samu cakuduwar duhu da haske ake samun abubuwa suna ɓuya idan dare ya soma zuwa in mutum ya taho ba za ka gane wane ne ba wannan ɓuyan da rashin bayyanar shi ma yana cikin tadlis domin hadisin a zahirinsa sai kana ganin kamar muttasil ne amma sha'aninsa ɓoyayye ne sha'aninsa ya zamanto an ɓoye shi ba a bayyana ittisalin nasa yadda za a gane ba ko ba a bayyana inqita'in nasa yadda za ka gane ba saboda haka ya zamanto aka aka suka suka masa wannan suna kuma la mushahatatul isla su aka suka kirawo shi inda sun ga dama za su kira shi abin nan a al-mughabbash daga gabash eh? ah. abin nan ya wannan hadisin Aisha kunna nisa'ul mu'minat yansarifna min al-fajr mutanaffi'atun bimurudihinna ma yu'rafna min al-ghalas inda in sun so za a iya ce masa al-mughallas inda shi ma din ma al-ghalas shine ikhtilatu zalam abin nan ko da yake wannan baqiyatu zalamil layl ne to amma dai saboda dukkanin su akwai hafa a ciki da za su iya sanya masa wannan sunan ko su ce masa al-makhfi amma sai suka zabi al-mudallas saboda fi ba da ma'anar saboda tadlis akwai wani nau'i na kan cewar da gangan ne akai ko ba haka ba kamar yanda mutum kamar yanda mai ciniki kamar yanda mai ciniki dan kasuwa yake yi idan ya kawo maka idan abin nan idan ya sayo idan yadi ya zama to kan cewa yana da wani dan dameji sai ya far haka ya bude maka shi ya boye wajen damejin karka gani yadda zai rinka maka da sauri dan karka gani kamar ya maka rufa ido ba kurfai bane saurin hannu ne dan ya boye illar tadlisi to kaga wannan shi ne tadlisi shi ya sanya ma aka ce a cikin malaman fiqh suka ce akwai khiyar akwai khiyarut tadlis ko daga cikin anwa'ul khiyar akwai khiyaru tadlis wadansu suna ce masa khiyarul shi shine ka sai abu ka sai sil'a a wajen mutum tana da aibi ya boye maka aibin waɗansu malamai sun kira shi khiyarul aib waɗansu kuma sun kira shi khiyaru tadlis dukkanin su ba su da bambanci shi ma wanda ya yi tadlisi ya ɓoye wa mutane illar hadisi ne kamar yadda mai ɗan kasuwa yake ɓoye wa mutane illar tufa an gani wa yarid al-mudallas bi sigatin min siyar al-ada al-hadith al yana zuwa da siga daga sigogin riwaya al'ada wato shine riwayar hadith mm. akwai at-tahammul shine karbar riwaya al'ada bayar da riwaya to sigatul ada sune kamar kace a haddathani fulan ko sami'tu fulanan ko anba'ani ko akhbarani ko kuma kace qala ko kace an ko ka ce annahu an gane to daga cikin waɗannan wace siga ce take nassun fil abin nan a luqi fil liqa haddathani sami'tu akhbarani anba'ani ko da yake anba'ani da akhbarani suna amfani da ta wajen ijaza saboda ba nassi bace a cikin sana'a amma wannan istila ne amma zahirinta kamar tana nuna ittisal ne to wacce ce kuma take bata wadda take take abin nan ba nafsi bace akan liqa ihtimalin liqa ce an da qala da anna waɗannan dukkaninsu a tahtamilul liqa dan idan kace qala fulan ta kaji daga wajensa biwasita tayu biduni wasita haka dalika in kace an fulan haka ma in kace anna fulani shi ma duk wannan ba nafsi bace akan sama shi yasa nan sai hafiz yace tahtamilu wuqu'il luqi bainal mudallis wa man asnada anhu tana daukar yiwuwar samun saduwa tsakanin wanda yayi tadlisin da wanda yayi jingina hadisin daga gare shi wanda ya sama'i daga wajensa ka an kamar sigar an wa kaza qala da sigar qala kamar idan ya tashi riwayar hadith sai ya ce qala fulan wa mithlu qala kuma kamar zakara kamar yadda sufyan ibnu uyayna yake cewa amru bin dinar sai kawai ma ya shiru ma ba zai ce an din ba zai ce qala ba sai ce amru bin dinar sami abdullahi abdullahi bin umar bai ma kawo sigar ba tsakani sai ya shiru kawai sai ya kawo shi ma wani eh, kaga akwai ihtimal din cewa yi tadlisi a cikin wannan tunda bai yi tasrihi da kan cewa sami'tu ko haddathani ba an gane bai ma ce kuma kala din ba kawai bai ma kawo wata siga ba wa mata waqa'a bi sigatin sarihatin la tajuzu fiha la tajawuza fiha kana kadiban wa mata waqa'a idan idan tadlisin ya afku bi sighatin sariha da siga bayyananna la tajawuza fiha wadda babu majazi a cikinta kana kadiban ya zamanto makaryaci duk wanda ya haka to sai kaga an yi suka a cikin adalarsa mai tadlisi baya sarrafar da adalar rawi amma idan yayi tadlisi da siga wanda take sariha akan ittisal kuma yayi tadlisi da ita bayan bai ji ba to wannan ya zamanto makareci shine wanda ake cewa iddia sama yana da'awar yayi riwaya daga wajen wanda bai riwaya daga wajensa ba in aka sami wannan in aka same shi yayi to wannan sai a karyata shi kamar yadda ake tuhumar Yahya ibnu Abdul Hamid al Yahya ibnu Abdul Hamid wata ran ya taba cewar ya taba cewar ya ji daga wajen imam ahmad a wata riwaya ta tafsir yace ya ji daga wajen imam ahmad wata riwaya ta tafsir a kofar usman ibn abina a kofar yana tsaye a kofar usman ibn abi shayba da aka da aka ga imam ahmad sai ya istirja'i yace shi bai taɓa tattauna hadisai musnada a ƙofar gidan Usman ibn Shaiba ba abinda suka tattauna da mutane a lokacin nan muzakara suke ta masailul fiqhiyya masailul fiqhiyya saboda haka yake nuna cewa kenan alhimani yana da'awar sama'i bayan ko bai sama'i ba saboda haka wannan ta zamanto suka ga Yahya alhimani maganar Imam Ahmad da maganar irinsa irinsa abin da yasa ake suka akan sa kenan saboda yana iddia usama yana da awar yaji riwa yaji hadisi a wajen wanda bai ji ba to duk wanda yazo yin tadlisi sai yayi amfani da siga wanda take sariha akan cewa yaji bayan kuma shi bai ji din ba to a lokacin da ya zama to makareci adalar ta kau to wa hukmu man sabata anhu tadlis idza kana adlan hukuncin wanda aka tabbatar ya yi tadlisi idan shi adali ne bi ma'ana wato bai adalarsa ba ta kau ba saboda misaya muka ce adalar mai tadlisi za ta kau in ya sarraha in ya kawo siga da take fariha akan sama wajen tadlisi to idan ya zamanto da sauran adalarsa bi ma'ana yana yin tadlisinsa da an ko kala ko zakara la yuqbal minhu shine hukuncin ba za la yuqbal minhu ba za a karbi riwaya daga wajensa ba illa ma sarraha fihi bit tahdid sai abin da ya sarraha da cewa sami'tu ko haddathani alal asahi a bisa magana wadda take ita ce mafi inganci domin malamai sun yi sabani akan me hukuncin tadlis waɗansu suka ce tadlis duk wanda in aka in mutum ya tadlisi mutlakan ba za a karbi hadisinsa ba an ruwaito wannan daga waɗansu daga cikin malamai waɗansu kuma suka ce mutlaqan za a karɓa tadlisi ba aibi bane domin ba tunda dai adali ne ba abin da yasa ya tadlisin sai dan saboda wanda ya yayi iskatin bai faɗe shi ba fika ne a wajensa waɗansu kuma suka ce a yi tafsir idan ya zamanto cewar a baya tadlisi in an same shi cewa duk lokacin da zai tadlis to rawin da ba zai wanda ya wanda ya tadlisin a kansa ya ɓoye sunansa fiƙa ne domin da za a tambaye shi a ce masa waye gaya maka zai faɗi fiƙa to wannan sai a karɓi tadlisin sa kamar irin su Sufyanu Thauri ko a Ibn Shihab zuhri ko kuma wanda yake kaɗan ne yake bai cika kaɗan ne dan tadlisin nasa kamar irin su Sufyan ibn Uyayna to sai suka ce wannan sai a karɓi tadlisin nasu amma wanda yake yana tadlisi daga kowane irin mutum ne to ba za a karɓi tadlisinsa ba sai in ya bayyana as sai ya bayyana cewa ya ji idan sarraha bit tahdid nan al bai kawo mana khilaf din ba ya tsaya akan wannan hukuncin wanda yake akan sa zamu tafi a wanda yake shine amma akwai sauran maganganu shi sai yace alal asah dan ya mana ishara akan sauran maganganun malamai to wanda ya nuna cewa kenan hadisin mai tadlis tawakkufi ake a kanta in ya ruwaito shi bil an ana har sai an samu ya sarraha bit tahdid ta wata hanyar wanda yake zahiri wannan shine mazhabar Imam al-Bukhari shi yasa kaga Imam al-Bukhari yayin da ya ruwaito wannan hadith din na wanda na wanda na ga muku na Abu Hurairah wanda muka karanta a darasin Umda na wannan makon hadithin Abu Hurairah idza idza qa'ada baina shu'abiha al-arba hadithin Qatada ya ruwaito shi qatada mudallis ne qatada an an al-hasan basri an abi rafi an abi huraira imamul al-bukhari bayan ya kawo wannan isnadin sai yace waƙala aban ya kawo shi bi sigatil mu'allaq wa qala aban akhbarana hammam akhbarana qatada haddasa na al-basri ku gane to menene fa'idar kawo wannan menene fa'idar kawo wannan me fa'idar kawo wannan ta'aliqin na Imam al-Bukhari eh, eh to kusan haka ne amma dai ka kawo magana irin ta ɗaliban mustala na'am nabi ya kore shubhat tadlis yayin da da ya ruwaito hadith bil an'ana yace anil hasan al basri akwai shubhat tadlis ko siga ce wadda take irin sigogin masu tadlisi an tayu qatada ya ji daga hasan al basri tayu eh, tayu ya ji daga gare shi mubasharatan biduni wasita tayu kuma bi wasita to sai ya kawo wannan talik din wanda ya sarraha bit tahdid yanda nuna kan cewa kenan bai yi tadlisi ba saboda haka fa'idar wannan ta'liq din ya kore shubhat tadlis to idan har imamul bukhari littafin da ya kawo wanda yake yace ba zai kawo maka wani hadisi ba sai hadisi musnad sai ya kawo maka irin waɗannan mu'allaqat din wannan yana nuna maka cewa kenan mazhabarsa kenan a wajen tadlis cewa masu tadlisi in suka yi tadlisi yana tawakkufi akan hadisin su har sai ya samu abin da yake bayyana cewa ba su tadlisi ba a cikin wannan riwayar an gane wannan ita ce a zahir shi ita ce mazhabar bukhari kuma wannan bukhari yi a wurare masu yawa wajen hadisan qatada da wajen hadisan irin su abu ishaq al-sabi'i da hadisan irin su al-a'mash duk yana yin wannan al-imam bukhari yana yin wannan to wa وكذلك المرسل الخفي وكذلك wannan tashbih din a menene المشبه به إيه؟ من المشبه به نعم وجم وجم ويور ويور أيور سقط ويور انقطاع أحسنت بارك الله فيك وكذلك المشبه به وند بيفتيش بقى shine ai wato kamar almudallal wajen boyuwar inqita'insa haka nan ma hadisin da ake kiransa almursalul khafi shi ma inqita'insa ba wazihi ba zahiri bane wato yana daga cikin alqismu saboda haka alqismu thani wato shine al-inqita'ul khafi nau'i biyu ne nau'i na farko al nau'i na biyu al-mursalul khafi an gani idan sadara min mu'asirin lam yalqa idan ya zamanto hadisi ne da aka samu daga mu'asir sun yi zamani sun yi zamani tare da malaminsa amma ba a samu lam yalqa wato bai yi liqa'i da malamin ba an gane sun yi zamani amma bai yi liqa'i ba kamar ku da kuke nan daga cikin ku waɗanda suka yi zamani da malam Abubakar Gumi amma ba su taba ganin sa ba su taba haduwa da shi ba in suka ruwaito hadisi daga wajen malam Abubakar Gumi ba su tadlisi ba tunda inda za a yi binciken tarihi za a gano ai ba su taba zuwa Kaduna ba yan Kano ne ba inda suke zuwa ko kuma sun je Kaduna amma ba su je masallacin malam Abubakar Gumi ba ba su taba haduwa da shi ba saboda kaga wannan babu tadlis wannan shi ake kira al-irsalul khafi saboda ba a idan aka samu mu'asara babu liqa an gane an samu mu'asara babu liqa wannan ba tadlis bane ibnu salah da al-hafiz al-iraqi sun kira wannan tadlis amma al-hafiz ibnu hajar yace wannan ba tadlis bane me hujjarsa yace hujjarsa shine hadisan da akwai daga cikin akwai al-muhadramun suwaye al-muhadramun me al a daga hannu za a yi na'am a na baya din na bayan ka eh. mutanen da suka yi zamani annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taɓa haduwa da shi ba sawa'un sun yi imani da shi a zamanin nasa ko sun yi imani da shi bayan mutuwarsa sallallahu alaihi wasallam wannan su ake kira a mukhabara to ka gani an samu sun samu mu'asara da su da annabi sallallahu alaihi wasallam ko to idan suka ruwaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam yaya za a kira wannan hadis din to su abin da mursal ne amma mursal zahir ko kuwa hafi hafi ne saboda an samu mu'asara a ba a samu liqa ba wa in kana waɗanda suke cewa al-mursal shine marfu'ut tabi'i su wannan za su kira shi wannan mursalul jali ne amma fil haqiqa mursalul khati ne saboda dan a bambance shi da wanda yake ya samu bai samu mu'asara da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma yayi riwaya daga wajensa to amma in muka bi maganar ibn salah da al hafid al-iraqi me zamu kira wannan hadith din tadlis tunda su sun ce in aka samu mu'asara babu liqa shi ma tadlis ne to wanda yake kuma wannan shine khilaful waqi dan ba wanda daga cikin malaman hadisi da ya kira da ya sifanta su da tadlis daga cikin su akwai Qais ibn Abi Hazim akwai Abu Usman An-Nahdi da irin su Ka'abul Ahbar dukkanin su sun yi mu'asara da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba samu liqa ba saboda haka hadisan su mursalul khafi ne ba mudallas bane an gane to wal farqu bainal mudallas wal mursalul khafi bal bainahu wa bainahu um koma can wancan hadisi um, min mu'asirin lam yalqa man haddatha anhu bal bainahu wa bainahu wasita tsakanin su akwai wasita wal farqu bainal mudallas wal mursalul khafi bambanci tsakanin al da al hafi khafi daqiq yana da diqqa wato yana da rintsi kwarai da gaske hasala tahriruhu bima dhukira huna wannan bayanin da hafiz yayi shine ya tantance maka tsakanin shine tantance maka bambanci wa huwa anna tadlis shine cewa tadlis yahtassu biman rawa amman urifa liqa'uhu iyyahu tadlis ya da wanda aka tabbatar aka san saduwarsa da shi eh? Fa amma in asarahu amma idan yayi mu'asara da shi yayi zamani da shi walam yu'raf annahu laqiyahu amma ba a san cewa sun hadu ba ya hadu da shi fa huwa al-mursalul khafi wannan shine al-mursalul khafi an gane wa man adkhala fi ta'rif tadlis al-mu'asara walau bighayri luqiyyin lazimahu dukhul al-mursalul khafi fi ta'rifihi duk wanda ya shigar da tadlisi a cikin ta'rifin mu'asara wanda ya shigar da mu'asara a cikin ta'rifin tadlis ko da ba tare da luqi ba to zai lizimce shi shigar da almursar khafi cikin alhadith almudallas wa sawabu tafriqatu bainahuma abin da ke kuma daidai shine a bambance tsakanin su wato akwai tadlis akwai akwai irsalul akwai tadlis waɗansu mutane sun zargi hafiz ibn hajar cewa shine farkon wanda ya wannan wanda yake ko ba haka bane domin ya samu daga cikin maganganun malamai wanda suke cewa suka sifanta mutane da irin wannan irsalul suka fi suka faɗi abinda waɗansu masu riwaya suke yi wato malamai da suka yi zamani da waɗanda suka yi hadis riwaya daga wajensu amma ba su samu liƙa ba su samu liƙa ba hmm? ba su samu liƙa da su ba da sun samu mu'asara ba su kira su mudallisun ba sai suka kira su sun yi irsal kamar hadithin yahya ibn abin nan kamar hadithin iraq ibn malik an aisha imam ahmad yace iraq ibn malik an aisha mursal hadisin iraq daga ibn malik daga aisha yace masa mursal bayan sun yi mu'asara da aisha sun yi zamani ɗaya da ita kaga idan da wannan a ta'arifin waɗanda suka ce in aka samu in aka sa in wanda suka shigar da mu'asara a cikin tadlis sai su kirawo iraq ibn malik shi ma daga cikin masu tadlisi ko ba haka ba ba tare da ni amma ba su kira ba iraq ibn malik mudallis ba idan yanzu wai su su ibn salah da ibn da al-iraqi abinda suka ce cewa suka yi a at-tadlis shine riwayatul rawi amman asarahu riwayatul rawi amman asarahu wa lam yalqahu aw lam yu'asirhu muhiman annahu laqiyahu aw muhiman annahu sami'a minhu suka hada da mu'asara da liqa wato idan mutum yayi riwaya daga wajen wanda bai zamani tare da shi ba hmm? inda da annukat ko kuma muqaddimat ibn salah sai ku ga ibarar tasu yadda take amma wanda shine babu din ibarar suka ce idan aka samu wato idan rawi idan dalibi bai yi zamani da malaminsa ba sai ya riwayar hadisi daga wajensa sun ce ya yi tadlisi haka zalika idan ya yi zamani da malaminsa amma bai haɗu da shi ba yayi yi tadlisi to shine aka ce musu in kuka yi haka in kuka yi haka za ku sanya wanda malaman hadisi ba su kira shi mudallis ba kuma za ku sa masa suna mudallis bayan mutaqaddimun sa kawai sun kira sun kira ta cewa mursala ce irsali yayi ba ce yayi tadlis ba shine kamar irin su Iraq ibn Malik da yayi zamani da Aisha amma bai hadu da ita ba Imam Ahmad bai kira shi mudallis ba sai kawai yake cewa arsala an Aisha ko kuma Iraq ibn Malik an Aisha mursal an gane kamar yadda imam bukhari yake cewa ibrahim ibn yazid an an abi sa'id al-khudri mursal ibrahim an tabi'i ne eh? saboda haka yayi mu'asara da zamanin sahabba yayi mu'asara da irin musballantana ma sahabi karami kamar su abu sa'id al-khudri amma bai samu saboda adamun liqa sai ya ce mursal su amma ba wanda ya sifanta ibrahim annahai da cewa mudallis ne idan da a ce dan yayi riwaya daga wajen wanda ya zamani da shi amma bai yi liqa'i ba hadith ya zama to mudallis da yanzu an shibanta shi a qa'ima din masu tadlisi ha ba sashi a cikin qa'imar masu tadlisi ba kun gane wajen hujja da ilzamin da ake musu to alhamdulillah wasawab a tafrika saboda haka kaga kenan alhafiz da yace akwai mursalul khafi akwai mudallas shi shine yake daidai ba kamar inda waɗansu malamai akwai waɗansu malamai a zamanin nan suna nan da ransu su a sharif al'uni hafizahullah malami ne sosai a makka a jami'at ummul qura yayi raddi kan yana cewa alhafiz ibn hajar shine farkon wanda ya kawo istilah din mursalul khafi da malaman hadisi ba san wannan ba wanda yake ko wannan maganar ba haka take ba domin sun bambance tsakanin mai yin irsal hmm, da mai yin tadlis kuma haka dalika masu yin irsal din akwai wanda irsal din sa yake bayyananne akwai wanda irsal din sa ba zai taba zamantowa bayyananne gare ka ba sai an bayyana maka an ce akwai irsal din amma kai in aka kyale ka da saninka da tarihi da saninka da zahirin riwaya sai ka ce babu irsal amma su malaman hadith su a imma al'a'imma al-jahabida sun san kan cewa akwai al-irsal kuma suka yi ishara gare shi an gane نعم أكن جمع أنا أتيني مرسل الخفي شما مدلس ني أو جلس مرسل الخفي شما مدلس ويدل على اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها ويدل على اعتبار اللقي في التدليس دون المؤاصرة وحدها لا ب... ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المؤاصرة وحدها لا بد منه أقول أن أم باكر عبارة بذاتي استقامة با. يوه ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس وتهجة ديقا شيء وجه كنا جاء مكو إتداما هجر الحافظ ابن حجر ديك ويدل أي الدليل ala anna itibarin luqi cewar abinda za a lura da shi shine alliqa samun saduwa shine ake lura da shi wajen tadlis ba zamani ɗaya ba ba mu'asara ba cewa samun saduwar shine labudda minhu domin a tabbatar tadlis itbaqu ahli ilmi bil hadith haduwar malaman ilimin hadisi ala anna riwayat al kan cewa riwayar muhadramin ka abi usman an-nahdi kamar abu usman an-nahdi da qais ibn abi hazim an annabi sallallahu alaihi wa wasallam daga annabi sallallahu alaihi wa wasallam min qabilil irsal la min qabilit tadlis ya daga cikin irsal ba tadlis ba eh tunda ba samu liqa ba amma an samu mu'asara inda ko ana duba mu'asara wajen tadlis su ma ta surara sai ta zamanto tadlis kenan shine shine dalilin al-hafiz ولو كان مجرد المؤ... ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس lakana ha'ula'i mudallisi da a ce mujarrada ita mu'asara ita kadai ana wadatuwa da ita wajen tabbatar da tadlisi da waɗannan sun zamanto masu tadlisi li'annahum asarun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qat'an domin tabbas sun yi rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam walakin lam yu'raf hal am la sai dai ba a sani ba sun hadu da shi ko ba su hadu da shi ba wa mimman qala bi ishtirat al-liqa fi at-tadlis al-imam ash-shafi'i وأبو بكر البزار وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد daga cikin wa abin da yake nuna cewa ishtiratul liqa fi tadlis daga cikin wanda suka nuna cewa sharadin da ake sanyawa a wajen tadlisi shine samun liqa al-imam shafi'i da abubakar al-bazzar kuma maganar al-khatib al-baghdadi a cikin kifaya shi ma haka yake nunawa bari ku ji maganar al-khatib al-baghdadi ina da ita anan ina jin هو لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية هو رواية الراوي أما لم يعاصره أو لم يلقه وأنا زيد da ƙara أو ku kaɗan. Khatibul yace babu sabani tsakanin ahlul ilm cewa irsalul hadith al irsal alladhi huwa alladhi laysa bimudallas hadisin da yake babu tadlis a ciki huwa riwayatar rawi amma lam yu'asirhu shine rawi ya riwaya daga wanda bai mu'asara da shi ba aw lam yalqahu ko kuma bai liqa'i da shi ba mu mun ce wanda bai liqa'i ba shi ma tadlisi ne to abin yasa abin wa abin yasa din ne muku shiru akan wannan saboda ku dauki liqa din da duk inda hafiz aka ce liqa din ku dauke shi akan sama domin a alhafiz bai ta'arrubi daga gare shi ba domin a sahih shine cewa abubuwa kun ga dama ta magana mu'asara da liqa mu'asara da liqa ko to akwai bayan mu'asara bayan liqa kuma akwai as-sama domin zai iya yiwa a samu liqa ba a samu sama ba ka samu kamar yadda nake ce muku Yahya ibnu Abi Kathir ya ga Anas ibnu Malik yana sallah amma bai ji hadisi daga wajensa ba saboda kaga idan yayi riwaya daga wajensa eh, an samu liqa amma babu sama shi ma mursalul khafi ne babu tadlis tunda aslan bai ji ba ko malamai sun yi nassi akan wannan amma shi ko tadlis ne wanda yake ya haɗu da rawi ya ji daga wajensa amma akwai hadisai da bai ji ba sai ya yi tadlis sai a ɗauka su ma wa'annan ya ji su kun gane eh, saboda ya ba zar <laughs> saboda aka hawa in aka samu yanzu in aka samu a in ba a samu mu'asara tsakanin rawi da shehinsa ba ya za a kira hadisin eh? al-mursalul zahir ko kuma al-mursalul jali babu mu'asara ko bittifak akwai wanda yake da shakka akan wannan ko akwai wanda yake bukatar shi dai yana ganin dai akwai akwai tadlisi a cikin maganar a fito da ita fili ba ba tadlisi ba ba shakka ko muhtar bayyana mana ya aka yi zaman tuwaka idan aka in ba a samu mu'asara ba ba a samu ba a yi zamani ɗaya ba tsakanin rawi da shehinsa wannan hadisin mursalul jalil tunda ba su zamani ba kamar a ce tabi'i ya rito daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu mu'asara tsakaninsu ko ba haka ba ko imam malik ya yi waya daga sahabbai babu mu'asara saboda haka wannan mursalul zahir ne wannan shine al-mursalul jali bayyanannen irsal ne ko ba haka ba in qita din jali ne al-munqati kenan to idan aka samu rawi din sun yi mu'asara sun yi zamani da malaminsu amma ba a samu liƙa'i ba ba su haɗu ba wannan menene mursalul khafi kamar muhabramu sun yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su haɗu ba hmm? saboda haka wannan sun zamanto wannan ya zamanto mursalul khafi hmm? kamar malam sa'id ya riwaya daga malam abubakar Guri, ko ka taɓa ganin sa to ga gida ma sun yi zamani a bai taba ganin sa ba to in ya haka ba mudallis bane irsalun khafi yayi irsal yayi an samu inqita'i amma ba zahiri ba saboda in ka duba tarihin rasuwar malam Abubakar Gumi kaga duba tarihin haihuwarsa sai ga sun yi zamani tare saboda haka akwai yiwuwar cewa sun sami an gane to idan aka idan ɗalibi ya haɗu da malaminsa amma bai taɓa jin hadisi daga wajensa ba ba shi kuma wannan menene shi ma mursalul khafi ne babu tadlis a ciki tunda aslan bai yi riwaya daga gare shi ba shi za zaka ji malaman hadisi suna cewa fulanun lam yasma min fulan to amma idan ya sadu da ma idan ɗalibi ya haɗu da malaminsa ya yi zamani da shi ya haɗu da shi kuma ya ji hadisai daga wajensa amma sai ya ruwaito waɗansu hadisan da bai ji daga wajensa mubasharatan ba wannan yayi tadlis shine kaga imam ahmad a cikin littafin littafinsa ilal sai ya jeranta waɗansu hadisai yace ce hushaim ibn bashir lam yasma min lam yasma kaza min min fulan lam yasma kaza min fulan fulan din da ya faɗa malamin sa ne amma sai yace hadisi da kaza da kaza da kaza da kaza duk bai ji su daga wajensa sa sauran haka sanin tadlis yana daga cikin daƙa'iq ilmul ilm an samu sama amma bai ji waɗansu hadisan ba sai an bayyana sannan za ka gani alaikum salam sharaɗin tadlis sai an samu sama sai an samu sama sanin za a samu tadlis wannan shine zahirin maganar khatib al-baghdadi haka nan ma abul hasan ibn al-qattan abinda yasa al-hafiz al-hafiz shi ma akan haka yake sai dai a nan wajen ya kawo ta a dunkule bai yi magana yana abin da yake nufi da liqa a nan wajen shine as-sama amma ya abin nan yayi masa fawati ya bambance tsakanin al-liqa da sama domin akan samu liqa bisa ma'a sama akan samu liqa biduni sama an gane to kan Allah ya da wannan tahririn al-irsal ya bayyana gare mu eh bari karanta muku abinda yawwa sai huzzaf za su gane shi da tadlis din da irsalul khafi duk sai irsa sai huzzaf za su gano shi kyale kawai tunda dai tunda dai ya zama to bai kar a je kuma a shigo a tsokar wani abu to ku tsaya to idan haka kun ji ga akwai maganar hatsi da ta bayyana tsakanin me yasa ta yaya ake samun bambanci tsakanin al-irsal da at-tadlis التدليس متضمن للإرسال لا محالة إن أكثر متدليس تدول أكوي إرسال kun gani wa zai bayyana mana wannan na'am na fahimta nan abin kewa da na wanda ya ji daga gare shi yawa shi ne irsalin shi ne irsalin akwai wasiɗa da bai faɗe ta ba saboda ka an samu inda ake aka yi tadlis akwai irsa. min haythu kana al mudallis mumsikan an zikri man bainahu wa baina man dallasa an saboda ya ki faɗan wanda ke tsakaninsa da wanda ya tadlisin da sunansa wa inna ma yufariquhu wa inna ma yufariqu haluhu halal mursal bi ihamihi sama mimman lam yasma minhu faqat abinda yasa kawai inda kawai suka yi bambanci tsakanin halin tadlis ya saba halin almursal shine a cikin tadlis yana riyawa kamar cewa ya ji bayan ka fil bai ji ba a mursal kuwa kowa ya san tarihi zai bayyana in tarihi bai bayyana ba maganar a imma aljihabi da zai bayyana Hmm? amma a cikin tadlis babu iham a cikin tadlis akwai iham yana so ya basar da mutane ne ya harba su wa huwa almuhinu li amrihi fa wajaba kawnu hadha at-tadlis mutadamminan lil irsal wal irsal la yatadammanu at-tadlis amma akai irsal ba lalle ne a samu tadlis ba لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه domin baya ihamin kan cewa ya ji tunda aslan bai yi riwaya daga wajensa ba aslan bai taba jin hadisi daga wajensa ba sai ya zo an aslan bai yi ko kuma aslan bai yi ka'i tare da shi ba saboda kaga babu iham a ciki لأنه لا يقتضي إحام السماء من لم يسمع منه ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث وذموا من دلسه شيء ما لمي بس زرجي وان دي إرسال بقى ما سك وان دي تدليس أه أه أه أه أه عليكم السلام to da Allah bari mu karasa wannan nukta wa yurafu adamul wa adamul mulaqa bi ikhbarihi an nafsihi bidhalika to ta yaya za a san adamul liqa din nan tunda mun ce yana daga cikin irsalul khafi ko ba bayyananne bane tarihi ba zai bayyana ba bi ikhbarihi an nafsihi bidhalika shi rawin ya faɗa yace ai ban taba haduwa da wani ba kamar yanda Yahya ibn Abi Kathir yake cewa ya ga Anas ibn Malik yana sallah amma bai taba jin hadisi daga wajensa ba aw bi aw bi jazmi aw bi jazmi imamin muttali ko kuma da bayani da faɗin babban malami wanda yake masani sosai kamar irin su kamar irin su Imam Ahmad su Abu Hatim da irin su Shu'ba da su Qattan da sauransu wala yakfi an yaqa fi bab turuq ziyadat rawin aw akthar bai a bar mu tsaya anan wajen wannan sai mun yi shi mako mai zuwa dan wannan wani akwai bayanin sa zai zama kai kawo iskali to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik na'am duk su da amash da yahya ibnu abi kafir dukkaninsu sun ganshi amma ba su riwayar hadisi daga wajensu ba na'am maganar bagdadi eh eh shine shine in tadlis adamu sama'i khabarin bi ainihi shine an samu sama fil jumla amma ba a samu sama'u khabarin bi ainihi ba shine maganar khatib وعليكم السلام hmm. ya kawo ibrahim naka'i to wannan watakila akwai wani dalili na tadlis nasa wanda ya samu eh. wala ya ba'ud kuma ya zamanto in ya tafi a bukta ba'in abinda Ibn salah yake ya yi siffanta shi da tadlis din eh. alhafir ibn hajar ya ambace shi a cikin tarif ahli taqdis to in ka samu dama ka duba tarif ahli taqdis bi maratib al-mawsufin bi tadlis min ar-ruwa wannan yana cewa a wani lokaci akan cewa haka malaman suka tafi a kai to malam dan Allah suwaye malaman malaman naka haka malaman mu suka tafi akai a wannan a mustalah inda inda inda a mustalah a nan darasin na kan faɗa haka in ce malaman mu haka suka tafi akai eh sai dai umda sai dai umda a umda kuma yawanci in na faɗa haka ina nufin Sheikh Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar al shankifi yawanci in dai na faɗa haka shi nake nufi to da Allah ga wannan ga gayyata akwai lecture da Allah da za a yi manhajiyatu ta'amul ma'a sunnatin nabawiyya wanda zai yi malam abdulkadir ismail kabara a tarih ranar lahadi 11 ga watan yuniyo wato lahadi mai zuwa kenan lokaci a sa'atul ashira sabahan waje conference room faculty of law bayero tsohon tsohon campus kenan ko f204 karfe goma na safe na'am yana da kyau a jiya saurara saboda yanzu ai tunda kuka kai haka a mustala kun zama tullabul hadith na'am na'am eh na'am eh eh eh wannan shine gaskiya ne duk wannan magana da muke na tadlis nau'i na farko ne tadlisul isnad akwai tadlisu shiyo sai mun gama karatun sannan zami dan abin da yasa na yi kokari mu fahimci wannan nutsar daga cikin littafin tunda littafin shi ne tare da ku daga baya nan gaba kuma za ku je ku karantar da waɗansu kamata yayi ya zamanto rumuz din littafin za ku iya fakkin sa dukkan ibarat din hafiz ku fahimce su yanda suke shi yasa ban so ta zamanto lecture ba in la lecture ce za a yi sai a kawo waɗannan amma yanzu bayan an riga an fahimci rumuz din littafin in mun gama kafin mu shiga cikin wani babi kuma daban za mu faɗi sauran nau'in na tadlis shi kansa tadlisul isnad din nau'i biyu ne akwai wannan akwai kuma tadlisul taswiya akwai kuma tadlisul sukut akwai tadlisul abin nan akwai tadlisul af sannan kuma a yi tadlisul shiyu. Allah ya kai a dan zai da ku da suke tattara gida alhamdulillah an huta wajen sati hudu ko biyar ba a nuna ba da Allah yau ya kamata a ce maka da kawai kuma waɗanda suka yi alƙawari cewa za su nuna ba da duk sati a tunatar ta su kuma waɗanda suke da niyyar shiga yau ne ranar da za mu rufe gaba ɗaya za mu sunan wanda suke ke da fatan Allah ba da dukkan su haka